أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke wuce su a nan garin abuja bisa ga korewa da yadda da amincewa na Allahu subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da tafsirin ƙur'ani kamar yadda aka saba yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na goma sha ɗaya a watan ramadan hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana baiwa da karanta ƙur'ani daidai da fassara ƙur'ani daidai da kuma aiki da abin da ƙur'ani yake karantar da mu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi rahama da gafara da yafiya zuwa ga iyayenmu da malamanmu muna roƙon Allah ta'ala ya sanya aljanna ta zama masu gaba daya yan uwanmu da suka riga mu gidan gaskiya da mu da mu da mu da yayinmu da dukkan yan uwa Allah ta'ala ya gafarta mu muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan addinin musulunci ya dauki rayuwar mu akan imani muna kuma roƙon Allah ta'ala ƴan uwanmu da ba su da lafiya a ko'ina suke Allah ta'ala ya ba su lafiya ibadu da muke a wannan wata mai albarka muna roƙon Allah ta'ala ya amsa mana muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu daga cikin masu cin riba na wannan wata na ramadana wanda yake mai albarka dukkan wani alkhairi da ke wannan wata muna roƙon Allah ta'ala ya mana baiwa da gamuwa da shi dukkan wata jarrabawa mara daɗi da ke ciki ni da ku Allah ta'ala ya kare mu gaba daya muna cikin suratu ali imran sura uku daga cikin jerin gwanan surorin ƙur'ani daga sama insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta nau a karatu zai zama aya ta tasa'in da biyar gabanin nan akwai tambayoyi sai a kawo ko ƙarin shi ne to an samu ƙarin midiya da ke sa wannan tafsiri wanda hajiya aisha isiyaku abdallah ta dauka daga ina ne ok an samu fari a jalungo guda biyu wanda alhaji muhammad murtala salih ya ɗauka kan turakin gibi akwai haske tv jalungo taraba daga biyar zuwa shida na yamma akwai haske rediyo fm jalungo da biyar zuwa shida shi ma na yamma akwai hajiya halima abubakar waziri <clears throat> kakaki zaria ta dauki nauyin darasan albani tv daga karfe goma na hanzi zuwa sha ɗaya. akwai alhaji muhammad nasir idris albani agege a cikin kausayin tv daga sha biyu na dare zuwa karfe ɗaya na dare sai kuma akwai hajiya aishatu isiyaku abdallah daga a cikin fukafu sm 92.3 na sarawar state daga shida zuwa bakwai na yamma dukkaninsu allah ya biya su da gidan aljanna allah ta'ala ya ba su ladan da yake ba wanda suka yi da sakon addini zuwa ga al'umma sai tambayoyi ko bismillah wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatu Allah ya kara wa malam lafiya da imani tare da adaran ba amin ya hayyu ya qayyum Allah ya ji kan iyaye amin ya hayyu ya qayyum malam tambaya na ita ce menene hukuncin pre wedding picture Allah ya saka da alkhairi akwai littafi na fasawa baladin haram da aka tara fatawoyin malaman saudiya a shafi na 439 sheikh muhammad ibn salih al-usaimin al-uhaibi al-tamimi rahmatullahi alai ya yi magana a kan haramcin irin waɗannan bukukuwa da ake a lokacin aure na farko ya bayyana hatsarin firi marriage abubuwa da ake fa a sanin cewa lokacin ba yi auren ba na biyu idan kuma aka riga aka yi auren an kulla to fa yanzu iyalin ka ne kuma fiyayyen halitta yake duk wanda baya kishin iyalinsa ba zai sheke kanshin aljanna ba ba a kan kawai pre-wedding ba hatta irin bidiyo da ake yi wanda a zamanin da ya amsa fita wannan wajen shekara talatin ba ma irin jarrabawan da muke ciki a yanzu amma ya yi ta tsoratarwa akan ɗaukan bidiyo da hotuna ana watsawa cewa wannan yakan buɗe kofa ta ɓarna mai yawa da ke cutar da auren yakan kora albarkan auren yakan kuma cire kunyan ma'aurata sannan kuma yakan gayyaci mutanen banza zuwa ga sanya ido akan iyalanka kula ga wannan a magana mafi inganci na malamai irin waɗannan abuwa da ake ba halal ba ne kuma mafi hatsari shine a yi hotunan kuma a rika watsawa ko a yi bidiyon a rika watsawa akwai tsautsayi da ya sa aka nuna min wani bidiyo bai wuce sakan ashirin ba na wani mutum ya auri yarinya gashi dai da gari haka ta kamala irin ta ba riga ta kamala ita ta yi shiga babu da lullubi ta sa doguwar riga amma dai ya bayyana halittar jikinta abin tsoro da ya zo tana rawa yana rawa ta bayan ta abin da yake a cikinta ta baya babu daɗin gani mutum mai kunya ko auren mace zai wahala a satin farko iya wannan da ya a cikin gida bare wannan fa a wurin taro ne aka haɗu yana rawa ta bayan ta yana wani abu la ilaha illallah ni dai na yi da na sani da ido na ga wannan jarabawa Allah ta'ala ya sai mana gaba da wannan fa a gaban jama'a suke da kawayenta da kuma su ake wannan idan albarkar aure ta yaya za a ce wai wannan auren haka ake so ya albarka jama'a mu sani fa shi addinin musulunci babu part time a cikinsa ɗayan biyu ne idan za mu yi full time mu yi idan mutum ba zai yi kuma a ce ma dole bane ba a musulunci babu kila amma ba zai yi a daura aure mu zo mu tara liman da rawaninsu a masallaci ya daura aure yayi khutbatul haja ya sa ayi addu'a ya yi addu'a ya karbi sadaki a wahalar da shi a irga kudin nan ina waliyi ina wakili a gama biki a daura aure na Allah kuma an zo biki sai a bar walima da sunna ta karantar sai kuma a tattare wani event hall sai a je a ta sabon Allah menene dalilin wannan wani mai mutunci zai dauki irin waɗannan hotuna da iyalansa kaddara ma tsautsayi ya sa ka ɗauka me dalilin fitar da su duniya ta gani ni ina da yakinin duk wanda Allah ya nufe shi da shirya ko cikan hankali ya zo masa nan gaba in yayi irin waɗannan hotuna da iyalansa ko bidiyo ya sa online in dai iya da rabo wallahi alazim sai yayi da na sani in kwa mutum ya zama yayi a shekara ashirin ko talatin ya kai hamsin bai yi da na sani ba to wannan al'amarinsa sai kuma Allah akwai abin tsoro a ciki sannan fa mu sani addinin musulunci ga baki daya ba ka raba shi da kunya duk yadda kai musulunci ba ka tura kunya ce ita kunya musulunci ne mu duba da irin kunya na iyayenmu da suka haife mu maza da mata kunya na su ka zauna da mahaifiyarka a gida mai kunci amma saboda kunya da kula da kai kana saurayi shekara goma sha biyar baka taɓa gane wanda lokaci ne larura yasa ba ta sallah ba wanne take yi ba mutumin da yake da wayo da ya gane yaushe mamansa ta sha azumi ba za ta bari ka gane ba saboda me saboda kunya da tarbiyyar da suka mana ai wallahi ba su amalan buhu wallahi wallahi iyaye mu ba su amalan mu ba a tarbiyya abubuwan nan da ake ba sai dai ba ne iyaye mu ji tsoron Allah haihuwa fa amana ce don Allah a daina irin waɗannan ababe a jiki don Allah a daina don Allah mu daina yanzu ba su da amfani suna gayyato fushin Allah a cikin society a zo a yi tarawa maza da mata ana biki ana pre-wedding picture ana watsa su namiji iya taba jikin matar da bai aura ba a wannan hali don Allah iyaye mu ji tsoron Allah mu saka ido a kan wannan Allah zai tambaye mu addinin mu baya rabuwa da kunya a cikinsa babu yadda za a yi karaba addinin musulunci da kunya manzon Allah sai ya da abincin tabbata a gare shi mana yayi innal haya wal iman qurina jami'an fa idza rufi'a ahaduhuma dhahaba al akhar wannan hadisi ya cikin sahihul jami' as-sahih hadisi na 1959 yace da lalle da imani da kunya haka suke gwame waje daya mu ji maganar nan da imani da kunya suna gwame waje daya ne ba a raba su hasan da usaini ne ba ka raba su idan ɗaya daga cikinsu aka zare shi a zuciyar mutum to ɗayan baya zama zai gudu in aka zara kunya a zuciyar mace budurwa to imani ya ba zuciyar ji manzon Allah in saurayi ya zama bayi da kunya to imani ba zai zauna ba imani zai tafi sa. shi imani bai zama wurin da babu kunya sannan kunya a wajen musulmi ba ta zama in babu imani duk inda aka zare maka imani kunya ta tafi duk inda aka zara kunya imani tafiya yake baya zama a zuciya waɗanda suke wannan abin da Allah akwai alamar kunya tare da su in dai wa'azi ba zai musu amfani ba don Allah ƴan mata da samari mun roƙe ku alfarma don Allah a daina don Allah don Allah a daina don Allah mu ce mu ba mu kai a ce mu a mu ba mun amince ba ku gamsu ba don Allah a daina fushin Allah muke gayyato wa society auren naku albarka ne take karewa duba fitintunin aure in a yau za a tambaye masu tara tambayoyi me iya yiwa kashi saba'in cikin ɗarin tambaya a nan akan aure ne uba ya walakanta ya'yansa uwa ta ci amanar kaza uba ya tozarta matarsa wani yayi kaza duka fa matsalar da ke na akan aure dan me dan irin sharrin da muke a biki shi yake wanzar wani da wannan bala'i a cikin auren namu kuma shi uba yana zaune a gida bai damu da wani irin biki za da auren yarsa da aka yi ba mai yiwa ma an yi rashin tsa'a mijin da ya karatun addini ba an ba da auren ne don mutuncin iyayensa irin yadda ake yi kawai daga uba ya zo ya tambaya a ɗanka ne eh a to ai mutanen kirki ne sai a bayar ba haka ake ba mafiya yawa a nan kowa auren fari albarkan iyayensa ya ci kawai in aka je tambayar ba a bincika in dai ka dattawa ne gidan su wanda sai babu tambaya a gidan dattawa ne sai a ɗauko yarinya ba har da cikin qur'ani sai a ba wani niga baina baina wannan gare ranar bikin ne kada ya saka ta a zo a ɗaura aura Yanzu ya ɗauki yarinya ba har da cikin ya kai ta wajen shaidanci a yi picnic a yi modern a zo a yi kaza da kaza a zo a haɗa maza da mata wai da sunan biki kuma ta haddace Kur'ani, a maka wannan cin amana da cin mutunci tun a lokacin a fara zama ta da addininta da kunyar da imani kuma suna da ta a zuciyar ta jiya na karanta wani hadisi ya amsa tambayoyi da mazu ana ke cewa ma min abdin yastafihi Allahu ra'iyatan fa yamutu yawma yamutu wa huwa khashin li ra'iyatihi illa harrama Allahu alayhi janna. wannan hadisi muttafaqun alayhi ne bukhari ya kawo shi muslim ya kashi hadisi 142 mazu Allah yake babu wani mutum da zamu bashi kiwo ƴaƴan da ka haifa ko kai shugaba ne ko miji ne ya ci amanan aihuwa fa sai gobe kiyama Allah ya haramta masa aljanna aljanna haramun ne gare shi Inda ya ci amana aljanna haramun ne gare shi mu duba waɗannan al'amura da kyau ba irin tarbiyyar da iyayen mu suka mana ba kenan in dai iyayen da suka haife ka shekarun suna da yawa kamar da na sun kai tamanin ko casa'in suna raye ko sun koma zuwa ga Allah ba ka ga irin wannan tarbiyya a wurin su ba ka gani ba ba ma pre-wedding picture ba a rayuwarka in dai mahaifinka ya kai shekara saba'in tamanin casa'in don Allah ka taba ganin sa ko da mahaifiyarka ba lafiya ya zo yana mata masu a ta idan ka bai taba gani ba tsakanin shi da ita a gida abin da ka sani yadda ka san wata firkan sani haka suke zaune in dai kana zaune a wurin wallahi abu zai ba ta in dai hannun su ya taba juna sai dai a je tukun na talauka wai kada ka gani kuma ba za ka taba gane wai yaushe ne ne a dare suke zama tare da juna ba kai ba za ka sani ba ko ba za a bari ka gane ba sannan gida ne mai kunci ba irin gida da gini da ake na zamani bangaren sa daban nasu daban ba amma ba ka gane ba ba za ka taba gane wata alaka mai tsakani ba haka fa suka tarbiyyantar da mu yau ka zo ka dauki wani free wedding picture ka su zo su gani su ga bidiyo an saka shi online yaro a zo a kai shi nan gaba ya kai shekara ashirin ya ji islamiyya a gori mu ce mun shiga youtube mun shiga kaza mun yi sashin mun ga kaza din auren mamarka abin da ake ashe babanka haka yake duk waɗannan fa haka za a yi kar fa mu ɗauka wai hankalin da muke ciki muna 25 years 30 years haka zai zauna kana ƙara shekaru hankali na zuwa maka kuma ko kai ustazu ne in ka kalli bayanka ko ka yi regretin wani abu da kai ko kuma ka yi dariya ka ce ashe kai ma dai da wawa ne ko ustazu sai yayi wannan yanzu 20 years ko sadi na koma aran ba haka yake da cikin hankali ba a yadda gan shi a nitsan nan azali ba hakan ba ne ko da ku fa ya saban Allah amma hankalin ba haka yake ba to mu iya ganewa cewa abinda muke testamentin na sharri ba alkhairi ba ne in tsautsayi ma sa ka yi kotar wannan tsakaninka da ita ne amma ba na public ba ne in ku kace na public ne to manzo Allah ya ce shi da yin ba zai shi ta aljanna ba sahabbai suka ce waye yace wanda yake ga iyalansu a cikin wannan hali na sabon Allah ba zai hana ba to kai haka dinka ba ma su suka ba kai ka suka wannan sabon Allah in aka yi rashin sa aka samu iyaye yan duniya da su ake zuwa wajen bikin wai a hada maza da mata babansa da mamarsa da babanta da mamarsa su zo wurin wasu iyayen wai harawa suke yi Allah mun gode da kasa dattawa suka haife mu sai Allah mun gode masa Allah mu ba a mana wannan tarbiyyar ba ba a mana ba ke sa an ka ga danka zai ce ka ce k'a ta wannan ba gadan gidan ku bane mu ba gadan gidajen mu bane kuma muna muna jin daɗi mu ce kai wannan ba gadan gidan uban ka bane alheri muka gada a wurin iyayen mu Mu yi kokarin tsore mu akan wannan alkhairi din rayuwar da iyayen mu suka yi duk da karancin karatu babu da na sani a cikin ta sun kwatanta a gwargwarin ilimin da suke da shi wallahu ta'ala a'lam ai ma na ƙarar da lokacin a tambaya da wannan yace don Allah malam assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam malam Allah subhanahu wa ta'ala ya cika mahaifanka da rahama amin ya hayya kayo malam don Allah mu ma malam a yi ma iyayenmu addu'a Allah ya ci kansu da rahama ya haɗa mu aljanna firdausu gaba daya amin ya hayya amma a adalci na zo bana cewa Allah ya ci kan iyayen na kadai na kan ce Allah ya ci kan iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu zuriya ta hada da 'ya'yanmu ta hada da 'yan uwanmu na kusa da abin da ya kama da wani sai in ce namu idan kana gaba na ka shiga ciki in a rediyo kake yi ka shiga ciki in a talabijin kake yi du'a ta ka shiga ciki in online kake sauraro duka ka shiga ciki ba na kebanta wani mutum yadda na so iyayena ina son naka kuma ina sa ka a cikin addu'a da So da ka addu'ar ban kebe ba amma kuma na kance muku a saka wa me ba kura aniya ba a saka mai tafsiri da aniya sani ba kura ba ne yawwa a saka mai tafsiri da aniya in kun ji addu'o'in ku bi zaharir gaibi a tuna da iyayenmu da iyalanmu muna roƙon alfarma wannan ba na koye mu wanda ya Allah ya saka masa da alheri wanda bai ba kuma Allah ya shirye shi don Allah malan a sa a min a amsa min tambaya ta da gaggawa to a karbata la ba da gaggawa don in san halin da azumi na yake ciki to za mu bi umarninka a karba kalla za a yi da gaggawa insha Allah malam yau wani abu ne na yi mai tsananin gaske jini ne ya yi ta zuba ta hanci na sosai sai na ta da kai na sama sai na jinin yana ɗan komawa don Allah malam ne matsayin azumi na mai ƙaunar ka don Allah Hassan Gobir to Allah da kake na don shi ina roƙon ya soka ya kaunace ka a cikin majmu'ul fatawa na lajnatul da'ima lil buhuthil ilmiya sun amsa fatawai akan zuban jini a mujallali na goma tun daga shafi na 264 da biyar da shida da bakwai har da takwas sun amsa tambayar ka a shafi na 240 da hudu da biyar da kuma arba'in da takwas cewa zuban jini kamar abin da ake cewa haɓo a ƙa'ida in ba kai ka tsokano shi ba azumin ka bai lalace ba haɓo da ke lalata azumi suka ce shine wanda da mutum da gangan ya tsokano shi in ko wani abu a cikin haɓo ɗin ya koma suka ce bai ɓata azumi matuƙar ba da gangan mai da shi ba so bisa ga yadda kai bayani ka ɗan ɗaga kanka ne don ka samu sauki sai kana jin wani abu kamar yana komawa a nan suka ce azuminka ba zai lalace ba saboda yin haku al'amari ne dan adam bayi da iko a kai iko ne na Allah kuma da suka amsa tambayar sun kafa hujja kamar da ayoyi biyu na Qur'ani na farko da Allah yace la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma kasabat wannan <coughs> aya ta karshe kenan a cikin suratul baqara ko ko a ce farkon aya ta 286 kenan Allah ta'ala yake <coughs> baya dora wa rai sai iya abin da za ta iya wannan jarraba ne Allah ya dora maka da rashin lafiya za ka ba zai kama ka da bacin azumi akan abin da baka da iko ba aya ta na biyu sun kafa hujja da Allah yake ma yuridu Allahu li yaj'ala alaykum min harajin wannan wani bangare na aya ta shida a cikin suratul ma'ida kenan Allah ta'ala yake bai nufin ya sa muku wani kunci a cikin ibadun da ya wajabta muku Allah baya sa kunci a cikin ibadu da waɗannan suka ce ga duk wanda haɓo ya zo masa ba shi ya tsokano ba ko harawa ya zo masa ba shi ya tsokano ba da makamantansu duka waɗannan ababe ba sa lalata azumi abin da ke sa malamai su canja fatawa shine idan mutum da gangan yake so duk da cutar da kansa yake kuma mai iya yiwa rage wani abu yake a cikinsa to a nan ana shiga halin da hadisi ke tabbatar da bacin azumi musamman ga wanda yake harawa wallahu ta'ala a'lam ina ga tambayoyin ayi hakuri haka sai Allah ya kai mu gobe sai a ci gaba ko bismillah jiya mun tsaya a kan aya ta 84 فمن افترى على الآية 94 سورة سورة آل Imrana. aya ta tasa'in da hudu za mu tashi a kan ta tasa'in da biyar insha Allah ta'ala waɗannan ayoyi duka suna da alaƙa da juna don haka jiya mun ɗan yi ƙaramin kwanan jeji ba dai can cikin jeji ba amma dai mun fita bayan gari mutanen yanya da kubo sai kuma na hakuri da gwagwala da أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس للناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل كتي صدق الله الله يا يغسكيا بمعنى الله يا فلغسكيا فاتبعوا كبي كيبيا ga millata ibrahim farkin annabi ibrahim hanifan mai karkatuwa gaba ɗaya ya koma wa Allah ya kuma kauce wa sabon Allah da shirka wa ma kana minal na kuma annabi ibrahim bai zama daga cikin mutane mushrikai ba wannan aya na da alaka da ayoyi na baya da muka yi karatu a jiya jiya mun karanta ayoyi guda biyu na 93 da 94 a cikin ali imrana yau shi ne za mu tashi na tasa'in da biyar insha Allah kullu ta'ami kana hillan li isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qabl an tunzala at-taura qul fa'tu bit tawrati fatluha in kuntum sadiqina faman tara ala allahi al-kadhiba min ba'di dhalika fa ulaika humuz zalimun fa yace qul sadaqa allah fattabi'u millata ibrahima hanifan wa ma kana min al-mushrikin da Allah ta'ala ya bada amsa ga yahudawa da suka kalubalanci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wasu ayoyi da suke soke wasu a Qur'ani ko kuma wa'ayin da Allah yake turowa a wani zango ya halatar da abu daga baya sai ya haramtar a wani zango ya haramtar daga baya sai ya halartar saboda me saboda tadarruci wato a yi training dinmu din rana ɗaya aka saukar da ƙur'anin gaba da dokokin mai raunin imani da ƙin gaskiya ba zai iya shiga musuluncin ba amma sai allah ta'ala ya adoptin wani divine strategy shine saukar da hukunci kaɗan kaɗan kaɗan don jikin mutane ya saba da tarbiyyar kada a ɓarar musu da shi a ba su gaba ɗaya su ɓarar da shi to sai suke challenging ai da aka ce kaza ne kuma yanzu an canza hukuncin shine aka ce ka gaya musu ai tun zamanin annabi yakub haka ake yi shi ya fara haramtar wa kansa wasu ababe kullum sun ami kana hillan li bani isra'il haka annabi isa alayhi salam ya zo yayi gabanin shi annabi musa yayi to zaka abin da kai kake gaya musu na wahayin da muka baka ba farau bane ba sabon abu bane waɗanda suka rigaye ka su ma sun aikata haka to shine bayan Allah ta'ala ya yi bayanin hatsarin irin ƙarya kuma da suke masa sai ya ce kulka ce sadaqallah wannan kuldin gaba yake komawa asali kuldin nan khitabun ne lin nabi wato abokin zancen shine annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma khitabun lahu wa khitabun li ummati magana ce gare shi kuma magana ce zuwa ga al'ummarsa saboda ka'ida ba ka ɗaukan maganar da aka yi da cewa shi kaɗai ta shafa sai an samu dalili na shari'a da ya ce wannan Kususiya na ne wato shi kadai hukuncin ya shafa in fa ba haka ba to ya zama hukunci ne gare shi da gare mu a magana mafi inganci wannan ayat ta shafe shi kuma ta shafe mu haka ta shafe sahabbai da suka rayu da shi radiyallahu anhu cewa ka gaya musu abinda Allah ya soke wani hukunci a Qur'ani ya saukar da wani yayi da hikima ne kuma Allah gaskiya ya faɗa idan muka duba hikimar musulunci ba a shekara goma na farkon musulunci a magana mafi inganci ba a farlanta sallah ba a cikin 23 years annabi yana wa'azi a rayuwarsa ba a farlanta sallah ba a shekara goma farko ba a farlanta azumi ba a shekara goma farko ba a farlanta aikin hajji ba a shekara goma farko ba a farlanta mai zakka ba kawai abin da ake yi karantar da mutane tsagwaron kadaituwar Allah subhanahu ta'ala, a tantance a tabbatar zuciyarsu tauhidi ya ratsa zuciyar ba ku da kokonto akan Allah shi kadai ne wahada la sharika la sanda wannan ya shiga zuciyar sahabbai yadda su iyakar da su wata kuna sai aka fara sauko da sauran hukunce hukunce hukunce don me don sauran hukunce hukuncen in babu tauhidi ba za a karbi aikin ban ma an yi dole sai akwai kadaituwar Allah gabanin ibadu su amfani amma ibadar da aka yi da ba a tsarkake Allah a cikin ta wannan ibadar Allah ta'ala baya karbanta dole sai an samu kalimatu shahada ta tsaya tsayiwa na haƙiƙa la ilaha illallah muhammadur rasulullah shekara goma aka yi ana tsarkake fafai. kuma ita kalimatu shahada tana da sharuɗa guda bakwai da dole sai an cika su kowanne ka ɗauka akwai aya da ke goyon baya wa zai iya irga musu guda bakwai da Ustazu kenan kayi ƙoƙari na to ku irga al-ilmul munafi lil jahal اليقين المنافي للشك القبول المنافي للرد الانقياد المنافي للترك الإخلاص المنافي للشك الصدق المنافي للكذب المحبة منافية لضدها to ka ce musu kul da Allah Allah ya faɗi gaskiya kuma mu mun amince duk maganar da Allah ta'ala ya faɗa gaskiya ne duk maganar da Allah ya faɗa babu maganar da babu ta da gaskiya babu wanda ya kai Allah gaskiyar labari babu wanda ya kai Allah gaskiyar magana har ma za ka kawo ayu kenan Allahu la ilaha illa hu ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا waɗannan misalai biyu a ran ya bamu Allah ya saka da alkhairi dukkanin su a cikin suratul nisa na farko mu dauki iya muhallin shahid wa man asdaqu min allahi hadisa ya zama karshen aya ta 87 a nisa'i sai na biyu wa man ah, afdaqu min allahi kila sai zama karshen aya ta 122 waɗannan ayoyi biyu sun tabbata mana babu wanda ke da gaskiyar labarin irin Allah babu zalunci a duniya da ya wuce Allah ya faɗi magana ka karyata sannan karyatawa fa musulmai ba su cika yin karyatawan baki ba amma muna yin karyatawan aiki Shi ne Allah ya faɗi abu amma bodi language ɗin mu ya nuna kenan ba a yarda ba to wannan kuma akwai hatsari ga mai imani dole idan Allah ta'ala yake yi kaza ko ya faɗi abu ka yadda da shi a zuciyarka da aikinka in ma imaninka bai kai kai biyayya ɗari da ɗari ba to kai ta roƙon Allah a kai biyayya zuwa ga abin da Allah ya faɗa don duk abin da ya faɗa gaskiya ne babu wanda ya kai Allah gaskiyar magana don haka Kul sadaqallah kace Allah ya faɗi gaskiya wannan aya wasu daga cikin masu karanta Qur'ani suka rike yawanci in an karanta Qur'ani akan dogara da wannan sai a ce sadaqallahul azim ya karanta da nan da jayi karatu akwai sabanin fahimta na malamai akai aksar na malaman misr suna karanta sadakallahul azim kuma malaman kasar malaman jami'atul azhar suna da fahimtar halascin cewa sadakallahul azim dogaran su wannan aya ta biyar a cikin me a cikin ali imran cewa qul sadakallah sun rike wannan qul sadakallah sai a ce to sadakallahul azim kamar sun yi biyayya zuwa ga wannan aya malaman saudiya su ba su amince da haka ba mafiya yawa suna ga bai dace a ce ba me dalili ai karatun qur'ani ibada ne kuma fahimtar qur'ani ana fahimtar sa ne gwargwadon yadda annabi da sahabbai suka fahimta saboda shine zamani da fi kowanne inganci sai mu duba shin manzon Allah taba karanta qur'ani yace sadaqallahu azim suka ce ba mu samu an ruwaito ba sannan abubakar umar usman aliyu al-khulafa al-arba'a mun taba samun wani ya karanta a ce sadaqallahu azim suka ce ba mu taba ganin an ruwaito ba sannan a cikin manyan sahabban qur'ani waɗanda ake ganin gwanaye na a wancan zamani radiyallahu anhum irin ibnu mas'ud ibnu abbas irin su kuzaifa irin su abu darda radiyallahu anhum a cikin su mun taba jin wani yayi suka ce ba mu samu an ruwaito mana ba to in fahimtan qul sadaqallah shine a ce sadaqallahu alazim ai sun fi mu fahimtan qur'ani kuma sun fi mu biyayya zuwa ga qur'ani me yasa ba a samu ɗaya a cikin su ya faɗa ba akan wannan suka ce su suna fahimtar rashin faɗan shi yafi abinda za ka ce shi sadakalla inda suka ɗauka application ɗinsa sai kai yadda yin halitta ya yi lokacin da yake huduma ya ga alhassan wal hussein sun zo har ya yanke huduma ya ɗauke su ya karanta inna ma da kuma auna da sun fitna sai sai sadakalla lallai allah ya faɗa gaskiya kaga a nan ba ya faɗa na Lahul azim don kammala karatun ba ne kawai abin da yayi ne sai ya tuna da wata aya sai ya ikon Allah kenan bi ma'ana aikinsa ya dace kai tsaye da abin da Allah ya faɗa kaga kawai wani ce kuma bai ce sadaqallahu azim a wurin ba sai suka ce to kaga inda ya halatta a fada da annabi zai fada a karanta ƙur'ani na biyu an karanta masa ƙur'ani kamar da Sheikh bin Baz rahimahullah ya fada a cikin majmu'ul fatawa nasa mujalladi na bakwai nan ba na 333 yake cewa fiyayyen halitta a yana sa sahabbai su karanta bar qur'ani min babil misal abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu annabi yace ikra alayya alquran yace aqra alayka wa alayka unzil in karanta maka qur'ani bayan kai aka saukarwa yace uridu an asma'a min gairi ina so na ji qur'anin a bakin wani ne ba ni ba yace fa bada'atul qira'ata hatta wasaltu ila qawlihi ta'ala sai na fara karanta qur'ani siriyan siriyan wallahi in kana karanta hadisai da ake bayanin karatun qur'ani ibnu mas'ud kai ka san an ci da rabon mu ba mu dikira asa ba ina ma akwai cd da tape a lokacin san mana da la ilaha illallah annabi da kansa yace in zaka karanta qur'ani a yadda yake a dan yaje man sarrafu an yaqra al-qur'ana kama unzil fal yaqra'uhu ala qira'ati bi ummi abd in yana karanta Qur'ani lokacin manzo Allah yake saudin sai ce ku yi shiru yana da kan malaika ke zuwa da wahayi asalin alaran mumin Allah Allah ka samu adamshin su Allah ka samu adamshin su wadannan ake ce Allah ya samu adamshin su na hakika Allah ka samu adamshin su yace ina karatu har na isa magana da Allah yake fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin وجئنا بك على هؤلاء شهيدا suratun nisa aya ta 41 ina daga kai sai ga manzon Allah yana kuka yana zubar da hawaye saboda me saboda ya tuna bala'i na tashin kiyama da aka ce za a zo da annabawa da mabiyansu suna shaida shi ma zai zo yayin shaida a filin kiyama sai fashe da kuka annabi da karka dan aljanna yana tsoron filin kiyama bare ni da kai da ba mu da labarin an gafarta mana ko a GBT ba faɗa ba kuma an faɗa kai ka san ba da gaske ne, zuci ta mallane don mutum baya shekara da abin da ba nasa ba aljannan nan ta Allah ce to wani ɗan rahoto ne yake da hanyar da zai ba bada abin da ba nasa ba kai yanzu in fita a masallacin nan na ga motar aran ma sai in ce misali na baka ita za nemi a zauna lafiya ai mutum baya kyauta da abin da ba nasu ba aljanna nan fata Allah ce haka kawai wani ya zana ta ce wani ya baka kuma kai kai da an baka baya wannan shine asalin alkafirin al'imani shine kuma mai ka neme ta wurin mai ita shine Allah shine kai al'imani amma alkafira shine mutum ya baka abun da ba nasa ba kuma ka yadda shine kai sakare shi kama kama iska ba ganye ba ai baka kama ganyen ba iska ta rike a lokacin da annabi ibn masud yana kai safarin zai zai da shi sai na ce hasbuka hasbuk hasbuk ya ibn masud zai zai da shi sai suka ce bai ce sadaka Allahu azim ba gashi a hadisi ibnu mas'ud bai faɗa ba to wannan yasa malaman Saudiya su suna ga bai dace ai bada da dama na malamai da suke da fahimtar sunna malamai na azhar kaman daru diyarin misriya su suna ga ya halatta a yi darul ifta na misir suna ga za a iya faɗa so duka fahimtar su bangare ne na ijtihadi kuma wannan abun yayi tasiri matuka a Najeriya fadan sadaka lawal abir me dalili babban dalili shine waɗanda muka tasirantu da karatun Qur'ani su tun 70 late 70 early 80 late 80 early 90 kusan a duk duniya wanda aka fi jin karatun su ne yau kuma duka suna yi har gwani na kuma gwanin aran ma'ana kai salil mahamud al-fusari eh, ni dai a rayuwa ta wanda aka yi rekodin muryar su a duniya ni da aran ma mun sallama ba mu da kamar su a duniya in kullum ina jin kira wai shi ibnu masufan ya yake karanta qur'ani ne wallahi ba na ganewa kusarin yana karanta ƙur'ani, hatta harafin da bai da wasali sai ka ji shi a karatu harafin da bai da wasali la ilaha illallah shi ya fara yin set na ƙur'ani complete a duniya a yi rekodin kuma za a biya ta yace a aikin Allah ne baya bukatan biya fi ya yayi kuma yayi shi ba wai kira'a ɗaya ba haka yayi ta yin su kala kala ana rekodin to mun tasirantu da su a kafar nan kuma a duk duniya abinda tarihi ya kiyaye malaman misra ne suka fara karanta qur'ani a duniya a kafin aka watsa wa duniya har malaman saudiya daga bayan nan sun tasirantu da malaman misra irin shek ali huzaifi baba kenan shi kansa ya je tun yi karatu a wurin su mm. ya ja koyi kira'a a wurin su da kansa yake cewa ya ja karatu to Allah musu baiwa da Qur'ani kuma da su muka tafsiran in ka dauki manya ka duba Sheikh Khalid Mahmud Bukhari dan can ne Sheikh Siddiq Manshawi ba misire ne Sheikh Abdul Basit Abdul Samad ba misire ne Sheikh Aliyu Banna Mahmud Ali Banna ba misire ne Sheikh Mustafa Ismail ba fi ne to waɗannan guda biyar ɗin a duk duniya a waɗancan lokacin karatun su aka sani su suka fara yin qur'ani hidima a karanta shi a tantance shi sai zama waɗannan bangarorin namu a lokacin aka fara jin yayi ake furta harafin qur'ani amma gaskiya da da yawa ba iya ba hatta irin haka ke dace mustafida a nan fa yawanci kiciwa sun aka yi ta yi shi yasa muka yi ta yin sadin da whistle voice a da hatta makharij ba a koya sai karatun su ya iso an ji yadda suke yi to su suna yawancin yin Allahu alazim to yawanci sai zama an tafiranci da shi an yi ta yin sa haka kamar yadda su suke yi mafu tayyib to da ala ayi halin da matsala ce mai sauki ni in na karanta qur'ani ba na yi amma in wani ba na muzanta masa fahimta me dalili iya da wasu daga cikin malaman da ya dogara da dalilin su kuma ya rike sadakallahu alazim ina faɗan su a zuciyata duk harafi daya qur'ani na san gaskiya ne yadda qur'anin nan yake a hannun mu muke karanta shi haka tabi'ai suka karanta shi insha Allah ta'ala kuma haka yake Allah ta'ala ya kare ingancin sa babu kokonto akan haka Allah ya kare ingancin qur'ani to tasirantuwa da irin waɗannan karatu suka din yana ciki karatun Saudiya da ya fara iso mu shine yanzu karatun sallah irin na so Sheikh Aliyu Jabir daga baya tukun aka fara samun na sheik abdurrahman sudai so sheikh ibrahim sa'ud shurai da kwanan nan aka ce yayi taqabuli Allahu akbar so daga baya waɗanne fara isowa amma ko su idan ka ji ka san ga suna ta asirantuwa da me da waɗancan jami'a saboda ko lokacin da aka bude kulliyatul qur'an a cikin aljami'a al-islamiyya wanda suka je suka assasa ta malaman misra ne irin su siba wai yawa irin kuma irin su eh, sayyid tantawi su suka fara zuwa suka yi wanda daga baya zama shekul azhar su suka je suka fara yawanci asasa kulliyar suka fara karantar da kira irin su shafidiya da ake yi duka yawanci a bakin su aka fara koyanta to ala ayi halin matsala ce mai sauki amma dai babu kokonto ba a samu hadisi da yace sahabbai sun yi ba tabi'ai ba a ce sun yi ba annabi ba a ce yayi ba so da haka abin da aka yi fahimta shine cewa hakikatan sahabbai ba su yi ba abin da yake zama aqrabu ila sawab ne rashin yin sa cewa sadaqa Allahu azim wannan ai daman duk mai imani haka ne yadda da Allah ya faɗi gaskiya ya sa muka rike Qur'ani muke karanta shi dare da rana kuma muke roƙon Allah albarkan Qur'ani dan wallahi Qur'ani yana da albarka littafi ne mai albarka kuma dare da rana muna karanta shi muna roƙon albarkan Qur'ani kuma ko a zamanin mun akwai albarkan Qur'ani da dama kai yanzu a ran ba albarkan qur'ani bane ni yanzu gardin da nake zanen ba qur'anin bane qur'ani yana da albarka duk ilimin da ka tara babu mai albarkan qur'ani mun yi karatu na zamani alhamdulillah mun yi ne don mu taimaki al'umma da addini babu kokonto a kan haka har zuwa doktora mun yi karatu alhamdulillah mun yi a Najeriya mun yi a wani Najeriya amma dukkanin karatun da muka yi na zamani tun daga digiri kai tun daga primary secondary digiri msc mba phd alhamdulillah duka na yi su alhamdulillah amma babu wanda nake jin tinkaho da daɗi a zuciyata kamar karatun ƙur'ani da iyayen mu suka fara koya mana daga baya suka kai mu gaban aramomi a karantar da mu daga baya aka tura mu mu je mu koyi tafsiri da ilimin fassara ƙur'ani wallahi na fi jin daɗi a sa da kowanne tare da bana walakantar da wancan karatun zamanin kuma mun gode wa Allah da muka yi shi kuma mun yi shi ne ba don kanmu ba sai don al'umma amma duk da haka in na tuna na tuna wannan na fi jin daɗi hmm. na shi qur'ani din na fi ji in samu nutsuwa a zuciyata hmm. kuma shi ne abin da zaka karanta dare da rana baya gunguran ka daga cikin mu'jiza da karama na mahaddasa qur'ani da kuma mu'jizan qur'ani hmm. ranar ina jin wani program na ana hira da wani mashhurin makarancin qur'ani sunansa a sheikh abdurrashid as-sufi yana asalin ɗan ƙasar somaliya ne yana zaune a qatar a yanzu ne bi kuna jin karatunsu akwai online da dama hatta kira'o'i da malam yake yanzu za mu ga shi ma ya yi ta yin su ana recording baban sa bai da lafiya aka ɗauke shi daga somaliya sai aka kai shi misira asibiti yana cikin halin koma a somaliya da ke da ce halin da yake ciki ba zai farfado ba a ba shi sati ɗaya ko biyu zai rasu ka gagara hakuri suka dauke suka kai shi misira asibiti suka kai shi cairo suna isa aka auna shi aka ce to yana koma a yana cikin koma fa yana icu bai san ina yake ba yace wallahi na shiga kansa ina karanta qur'ani bai sanin inda yake amma in na yi tuntuni a zai gyara mini lokacin ina muraja ina koyon kira'ar ya ce a cikin koma yake ya ce wallahi idan na kuskure wa kira'a haka wannan tsalin sai ya bakinsa ya buɗe ya gyara daidai din tukunne koma kuma likitocin suka yi ta mamaki ba zai iya komai ba amma aka kuskure qur'ani a cikin halin koma bai san inda yake ba ya samu brain hemorrhage a cikin brain dinsa amma qur'ani nan bakin sa ya bude ya faɗi daidai bakin sa ya bude suka ce duk da wannan hali suka ce sun ba shi sati biyu ya rasu ya a wannan hali muna jinya san da ya shekara ɗaya a koma bai farfado ba har da watanni amma dalilin albarkan qur'ani ce a cikin zakar da muke Allah ta'ala ya farfado da shi bayan nan ya dawo ya rayu shekara bakwai zuwa takwas gabanin ya koma ga Allah yace to in ba qur'ani ba ina za a yi haka za ka karanta a sa'irin awali da ga wannan albarka ce ah. kun fahimci kimar nawa kenan da nake faɗa yace ina karatu a Azhar din shi Sheikh Abdurrashid Sufi yace na zo hutu sai ke tambaya na a makaranta sau nawa kake sauke Qur'ani ya ce duk sati ina sauka ɗaya ce sai kushi da ni sai ki magana wayarin sa ya ɓaci har na yi kwana bakwai tukunan sauke ƙur'ani ya kalle ni ya ce baba ban yi kokari ba yace wani kokari kai yanzu kenan duk wata ayan qur'ani sau daya ko wata aya da yake da sai kai kwana bakwai ka karma mai ta qur'ani in sau dai kake sauka don banda kafin sallah kenan sai duk wata aya sau dai kake ziyartar ta a cikin sati guda kenan yace a wannan a wannan halin banda kafin sallah haka ke kenan yace a wannan halin mahaifin ba lafiya ya dawo bai wuce kwana uku sai ya saukan qur'ani duk kwana uku sai ya karanta qur'ani daga farkon sa har karshen sa kuma ya rayu shekara bakwai zuwa takwas na Allah ta'ala ya dauki rayuwarsa <laughs> qur'ani ba ga albarka sa ba a ciki Allah ta'ala ya kara mana albarkan qur'ani na haka qul sadaqallah Allah ta'ala ya faɗi gaskiya so ala ayi halin qul sadaqallah kana iya cewa sadaqallah in ji aya amma ba kuma shine dalili na cewa sadaqallahu alazim ba dan me su sahabbai sun yi fahimtar qur'ani kuma su ba su yi ba fattabi'u ku bi millata ibrahima tafarkin annabi ibrahim hanifan wanda yake mai karkatuwa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shine ma'ilan ila Allah wa an shirk ya karkata ga Allah gaba ɗaya kuma ya nisanci shirka annabi ibrahim shi ake gani nabiyu tauhid saboda tsayawarsa akan kadaituwar Allah subhanahu wa ta'ala ake yaba shi shi yasa Allah yake fattabi'u kaga fattabi'u anan ya zama me fi'ilun amr ne fa'iluhu damirun mustaqirun taqdiruhu antum to zaka duk mun shiga duniya umurnin Allah shine fattabi'u ayyuhan nas millata ibrahim tafarkin baban ku annabi Ibrahim Allah ya kira Ibrahim a Qur'ani sau 69 wannan na ɗaya daga cikin waran da Allah ta'ala ya kira sunayensa kuma ana jingina tauhidi zuwa ga annabi Ibrahim daga daga cikin manyan dalilai ne kan ta kwari za ga babu kusan wanda ƙur'ani ya hakaito mana a cikin annabawan da suka rigaye mu wanda ya tsaya tsayi daka wajen tabbatar da kadaituwar Allah subhanahu irin Ibrahim alayhi wanda wannan ya sama sanadin har a wuta aka jefa shi Allah ya ba wutan umarni ta yi sanyi kada ta yi zafi Allah ta'ala ya ce ta yi sanyi in ka duba kissar Ibrahim a cikin Qur'ani da dama za ka ga alama arma akwai misali ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين الله يساك ما تذكري سبو دلوك سيبو دلوك ودشدك يا هكا وانا آية دعا رمى يبامس في سورة الأنبياء ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين آية همسن دليا ka ci gaba da kanta kana tafiya kana tafiya har zuwa ina har zuwa wa najjaynahu wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin lil alamin ko aya ta 71 waɗannan ayoyi daga number 51 zuwa 71 in ka koma gida ka karanta su a nufi a cikin suratul anbiya ga irin gwagwarmayan annabi ibrahim da yayi za ka ce fattabi'u millata ibrahima hanifan ku bi ta farkin babanmu annabi ibrahim hanifan mai karkatuwa zuwa ga Allah banda mu ai annabi mu ma Allah ya umarce shi da bi tafarkin annabi Ibrahim ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ثم أوحينا إليك أن اتبع سيمك وحي غريك كبي تفرشوا النبي إبراهيم hanifan mai karkatuwa zuwa ga Allah bai kasance daga cikin mushrikai ba cikin suratul nahl kenan karshen aya ta 123 ko fattabi'u millata ibrahim hanifan wa ma kana bai kasance minar mushrikina daga cikin mushrikai ba na'am إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مكة مباركا وهدى للعالمين إن أول بيت لليني فرقا تاكي كوجدا وضع للناس دا أكا سنيا دم متاني lallabi bi bakkata shine wanda ke garin bakka mubarakan wanda yake mai albarka wa hudan kuma shirya liman lil alamina ga wannan aya tana magana ne ita kuma akan me akan ɗakin ka'aba da kuma garin makka inna awwala baiti lalle ne farkon ɗaki wannan na magana kai a kan gina ɗakin ka'aba ɗakin ka'aba ita ce alƙiblar da ni da ku muke kallo muke sallah Allah ya ce wubi alinnas da aka sanya wa mutane ba wai aka ba shi ne ɗakin da aka fara yi a bayan ƙasa ba amma shi ne ɗakin da aka fara ginawa don ibada ba ɗakin kwana ba don haka sai a ce wubi ali ibadatin nasu lallabi bi bakkata wanda aka sanya don ibada wa mutane wannan ke tabbatar da cewa ɗakin ka'aba da ke makka alƙiblar da muke kallo muke sallah ya riga albaitul aqsa المسجد الأقصى سبحان الذي أسرى بأبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى to ɗakin ka'aba ya riga aqsa za ka babu wani ɗakin ibada da ya riga ɗakin Allah da ke wato ka'aba da ke kasar makka kenan ko da ke garin makka to da ka inna awwala baitin wuzi aka sanya sai ka ci a fi'ili mudari'i amma bi mabni bil majhul da aka sanya shi don mutane mutanen nan za ka ke shi ka'aba da aka gina ba an yi ne kawai don musulmi ba don duk mutanen duniya su karbi sakon Allah su bauta masa sai ce lallabe tabbas shine wanda yake bi bakkata da yake bakka menene ma'anan bakka malamai suka ce shine ya bukku a anakal ibil au ya buku a anakal jababira ya buku a anakal jababira bakka sunan makka ne mu انا mun fi sanin sunan makka har ma za ka ba mu وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا مهل الشاهد ببطن مكة ونسورة كنا suratul fatih aya ta nawa na'am Allah ya masa albarka aya ta 24 daidai ne so ta hudu da misali take da yau aya ta 24 daidai ne muhallu shahid bi batani makkata kalmar makka shine wani suna na makka so da haka kaga anan mun samu bakka in ka ce bakka sunan makka ne da in ka ce makka sunan makka ne sunaye nawa biyu bakka ya zo sau ɗaya a ƙur'ani ne a wannan aya da muka karanta ta shida, a nan kare aka kira bakka makka shi ma zuwa cikin aya ɗaya a cikin suratul fadai aya ta ashirin da hudu. sannan al haram ya zo a cikin ayoyi nawa ya zo akalla a cikin ayoyi guda goma sha biyar ummul qura ya zo a cikin ayoyi guda nawa guda biyu albalad ya zo a cikin ayoyi uku albaladul amin ya zo a cikin aya ɗaya wa tini wa zaitun wa tsiri tsinin wa hadal baladil amin aya ta uku a cikin tin ga mun samu sunaye nawa ka samu makka ɗaya bakka biyu almasjidil haram goma sha biyar sha nawa sha bakwai albalad guda uku nawa ya zama ashirin sannan albalad a ummul kura biyu ashirin da biyu sannan kuma albaladul amin daya ya zama nawa 23 akwai kalman karya-karya, amma wannan akwai maganganun malaman tafsiri saboda wasu a ce ishara ga makka ne wasu a ce ga yaman ne wasu ga kaza to waɗannan su ne abin da aka yi ittifaki duka suna ishara zuwa ga wannan ƙasa ko wannan gari mai albarka shine garin makka da kuma masallaci mai alfarma mai albarka wanda ake masa hidima kasar saudiya allah ta'ala ya saka musu da alkhairi suka tsaya tsayuwar daka wajen ganin an kare haramin nan an ba shi kariya ka je ka ga yadda aka kyautata wurin ka ga aka gina masallaci da zamani ake tsabtace shi gabannin ka aibata su ka kaddara masallacin afirka aka yi shi ya zamu yi mu kare shi sai ya zamu yi maintaining ɗinsa budget din maintaining masallacin harami ya fi budget din kasashe da dama a duniya amma a yanzu kana zaune ba ka yi sallah akan lokaci ba ba ka da haddin izu ɗaya a cikin qur'ani kuma wallahi mai dan wake ma tana jin ka bashin kusan dubu goma sha bakwai ta yi allah isa ta gaji wai sai a zauna wai da kai ake zagin ƙasar saudi arabia ka amince wai sai a ce mutanen maza ne kuma kai ka yarda amma kai kuma haka na kwarai ne ka je ka biya bashin dan wake gabanin gaba kai musu shugabannin kasar saudi arabia ba annaba ba ne ba manzanni ba ne suna daidai suna kuskure amma babu kokanto alkhairan su ya yi kurakuran fintin kau kuma ya dace mu an hidimar da suke wa waɗannan masallatai masu alfarma da aikin haji da umura in mun ga kuskuren mu roki Allah ya sa su gyara ne ba mu aibata su ba saboda ba annabawa ba ne ba mala'iku ba ne ba manzanni ba ne mutane ne a irin zamani irin namu kuma shaidan ya fi bukatar su fiye da yake bukatar mu saboda me saboda su suke kula da alkiblar musulmai na duniya gaba daya kula ta kar ya zama ɗabi'ar ka shine wai aibata shugabannin musulmai a duniya musulmai na kwarai ba har kasar irin wannan ba saboda akwai siyasar makiya musulunci sai su rika shigo da masu rubuce-rubuce eh. da turanci don me don a nuna maka waɗannan su makiya amana ne an haɗa kai da su an cuci addini an yi kaza da kaza sai ka ga a haka wani musulmin da bai fahimci addini ba shi a ƙur'anin bai haddace izu ɗaya ba kuma bai taɓa sayan ƙur'ani ko rana ɗaya falsa ya bayar da sadaka ba amma zai zauna da shi ake zagin su yanzu ba sarki fahad shi sa fa aka rubuta wannan qur'ani da muke gani dan madina mai karawa da aya aka raba bugawan farko da ya mu'assasa ta buga qur'ani a madina kofi miliyan hamsin aka buga aka raba a duniya fi da miliyan hamsin kofi ɗaiɗai miliyan hamsin aka buga kuma har yanzu wajen buga qur'anin yana nan kuma kowa a cikin kuma san qur'ani dan madina aka fara tun daga karatu na hafs aka zo aka yi na wasu haka ake ta su yanzu da Allah ko akan wannan hidimar wa qur'ani kadai da ake preserving din qur'ani ake sauwaka mana ingantaccen rubutu bai dace mu gode Allah ba wanda ya rubuta qur'ani din yana nan asali ba dan kasar bane ina ji a tarihi dan siriya ne shi ya rubuta akan wannan suka dauko shi suka dawo da shi kasar suka ajiye shi wanda ya zana masallacin haramin makka da madina aka gyara shi dan misira ne a biya shi kudi yace baya bukatun kudi haka ya hidima a kammala shi ma aka ce zai zauna hidimar da yake wa addini ba abin da ba su yi na hidima wa addini yan najeriya nawa aka kai su jami'ar musulunci suka yi karatu kyauta tun daga digiri zuwa majistar zuwa phd yan najeriya su je su ana ba su alawansu wani a ba su gidan zama wani a kai su da iyalansu duka fi sabilin lahi don su karanta addini su zo kasashen duniya su karanta amma kana zaune baka kai musulunci gatar naira dubu goma ba amma wai duk sharrin saudiya kai ne gaba wajen fada wai kace wai sun ci amanan addini kai ne kai wa addinin haba muna zaune sai surutu babu aiki wasu suna aiki kana musu hisabi an taba yi wa addini aiki da surutu ai ina gaya muku ba a ba ba ba a kada mai aikin alheri da surutu ana kalubalantar mai aikin alheri ne da aikin da ya fi nasa kai ka zo ka musulunci aikin da ya fi nasa to da wannan shi ne sai ka kalubalance su haka ne yan adam ne za su yi dare za su yi kuskure wannan babu kokonto babu wanda yake amma abin da muke so gane shine suna da alkhairai da dama kuma kuskuren nan insaniya ce haka Allah ya halicce mu kuma ka ne dan hidimar da suke wa addini da amanar da Allah ya ba su da haramai mu tsaya tsayuwar daka mu tabbatar da mun roƙi Allah ya takaita kurakuransu idan ma sun yi kuskuren mu roƙi Allah kada Allah ya sa mu gani imamun nawawi rahmatullahi alai yace da idan zamu je karatun addini sai mun je kasuwa mun yi dako a ɗan ba mu kuɗi sai mu yi sadaka da kuɗin ba ba mu ci abinci ba mu yi sadaka da kuɗin sai mu rika tawassuli da wannan sadakar cewa ya Allah wanda suke wa addini hidima suke karantar da mu in sun yi kuskure Allah ta alaka sa kar mu ga kuskuren kuma Allah ta yafe musu su fa magabata na kwarai kuskuren shugabanninsu da malamansu suke roƙon kada Allah ma ya sa su gani har suke dako suke sadaka mu kuma muna ta ne mu ji sharrin da za a yi wa gabanin addini mu dorar wani abin ma da za a aibata su ba gaskiya ba ne amma kana zaune a najeriya babu abin da ka taɓa yau musulunci ka addinin baka karanta ba haƙƙin allah ma na sallah akan lokaci ba ka yin ta iyalin ka ka ci amana ta ka dake ta wata ma ka gurɗa ta duk anguwar ku ba wanda baya don ka bashi har mai tsirani suna bin ka bashi mai masa na bin ka bashi mai dan na bin ka bashi mai sai da fiwa wata yana bin ka bashi dan a tabar angon yana bin ka bashi kuma duk angon Allah ya sake maka kuma ka zo ka zauna teburin mai shayi ka ce wai gabanin Saudiya sun lalace kai kuma kai ne ba haka ake yi ba a yanzu don Allah wai wanda ke rayuwa a kasar mu a yanzu da duk kalubalen da muke ciki kalubale na addini wai kai kake ganin laifin su kare me yasa ba za ka gana ka ba in ma ganin laifin ne mana ni sa in zauna in duba laifi na aran ma ya duba nasa kai ka duba nasa Allah ta'ala ya yafe wa shugabannin Saudiya kurakuran su daidai din su Allah ta'ala ya karba ya ba su lada ninkin baninki hidima da suke wa addini a masallatai masu alfarma masu zuwa aikin hajji da masu zuwa umra da irin ɗaliban da suke kwasa a duniya ana karantar da su a jami'ar musulunci ta madina jami'ar ummul qura yanzu hatta masu karanta ICT injiniyarin duk ana ɗiban su a kai Saudi yanzu fi sabilillah kuma duk karatu fa na me ake na sabil ne fa bulus ne in ka je komai baka za a yi duk abin da baka sani ba haka za a baka wani ɗalibi abin da ake bashi na alawansu idan ya tafi karatu musamman kimfa da bai federal and da take damma wani abin da za a bashi yana ɗalibi ya karatu idan yana nan najeriya yana ga ko a sassan lekkara alawansu sa sun yafi albashinsa nan kuma duk an masa gata yayi karatun ya dawo kasar ka amma duk da kana zaune kana zagin masu wannan kuma duk alkhairansu baka gani ba yanzu maintenance masallacin annuri ya muke fama da shi biji yana na shi zai gaya musu wannan masallacin kawai mu yi salloli biyar ayi yi juma a yi tarawih ta hajji mu yi tafsiri a yi yayi ake yi karamin aiki ne in muka gaya maka albashin da ake biya da aka yi outsourcing na maintenance na masallacin nan ya ishe ka mamaki yanzu nan extension muke yi na masallaci da makaranta don masallacin akwai makaranta akwai kula da sabbin musulunta akwai harkokin marayu akwai hajjo karantar da yara akwai secondary akwai primary da makamantansu yanzu extension muke a nan shekara nawa ana yi mun shiga na uku duk da zai wahala a ga masallacin da ake damuwa da shigirin irin nan amma har zuba mu kammala ba naira biliyan kuɗi muke nema mu gama aikin har yanzu ba a samu ba kuma yanzu an saka sama da extension din an kai sama da naira biliyan biyu to yanzu hakan da ake wanda yake masallacin kuma shi ko bai taɓa ba da naira ashirin ba addini eh masallacin mu ce yi ɗakin Allah ne ɗakin Allah ne a Abuja akwai masu gidajen biliyoyi su ba kai magana ba sai ɗakin Allah za ka yi eh mun yi mun yi ɗakin Allah ne kai in ba ka kace ba mu iya ba kai ka je ka hada naka kai in ka gina abin da zai ka zo ka ce mana ga yadda ake yi sai mu koya amma mu wannan da muke mu shine priority mu kuma ba sallah kare muke ba mu a nan wurin masallacin matsayinsa ya fi jami'a haka muke ganin sa saboda shi dafa duka ne komai multi-purpose ne komai anan ba abin da ba ma yi muna da department anan kata-kata Eh, gabanin ka masallaci eh masallaci mu shi muke yi ba kai ba ka je kai wanda kake so in ka ce ba mu iya sai mu ce eh mun yadda mu iya ba je ka gina in ka gina sai ka zo ka koya mana haka ake harkar addini ba wai ka je ka zauna naira ashirin ba za ka yi bara ba kuma suna yi kana musu hisabi mu ba haka muke so ba aiki muke so kai mu muna kwatanta dan abin da za mu iya so muna roƙon Allah ya karba ba da kalin mu ba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk gobe za a tashi akan aya ta 96 dan tafsirin da ba zai yi ba a ran gobe za a sake ta insha Allah Thank you.